Jaruma na TV za mu je mu leko don mu samu labarai masu kyau da dadi. Ina ma abota muradin sauraron ƙayatattun labaran littattafan Hausa to ga wani albishir. Khadija Usman ta buɗe maku gangariyar tasha mai suna Jaruma na TV inda za ku samu daɗaɗɗen labaran da za su ƙayatar da ku. Saura da ni kuma ku hanzarta zuwa tashar Jaruma na TV da ke bisa YouTube don ci gaba da sauraron labaran da aka aza a cikin tashar kuma cikin tsaron. Kada ku manta sunan tashar Jaruma na TV. to jaruma na barci biyu tv channel suke wanda ke bukar ya shigo hanyar shigar a nan take a jaruma na barci biya nan ku samu labariya kibiyar ajali babi na tara bismillahir rahmanir Mami wallahi dijire ta ki shiga toilet wai daki ne kuma ta ya za ta shiga cikin ruwa kamar wata kifanya ko kwaduwa ita ma mami sai ta saki bakin tana rage habarta idanuwanta a kaina take cewa Dija ai wannan ba daki bane cikin nan inda muke shine daki nan da suka nuna miki toilet ne da ake bayan gida ko wanka ki daina damuwa a hankali zaki fahimci komai yanzu dai ki taimaka ki shiga ki yi wankan duk yadda kika ga dama na saki komawa cikin na tsaya ina kallon yadda aka kawata shi ni da na gana malama mardiya ina ganin shi aljannar duniya a shiga aljanna nan ban sani ba na duba na ga san babu bagita a ban dakin kuma ba na son kuma yin abin da za su neman dariya sai kawai na cire kaya na ɗauki wani kofi da na gani sai na dinga ɗiban ruwan da hamida ta tara cikin kwami ina tsaye ina wanka na abin da ya sake ɗaure min kai a ciki shine da na waiga sai naga kaina a cikin madubi na hango kumfa inda hannuna baya kaiwa sai na sa ruwa na watsa a gurin na kuma masa a wajen madubi ina dudduba ko akwai inda bai fita ba ashe amfanin shi kenan a cikin ikon Allah gaskiya yan gayu komai nasu daban yake ina gama na saka skirt dina tare da jansa sama wato har kirji na sannan na fito sai faman mazure nake faman kamar ba ni da gaskiya Oh my god DJ maimakon ki ɗaura tole kawai sai ki sako skirt ɗin da kika cire shukura ta yi maganar tana yatsa na fuska da murmushi a fuskar ta ai ban ganhi au ban gan shi ba kai oh DJ daman har yanzu ana hida ha a duniyar nan an daina walle ta kuma sakin wata dariyar kin kuma IDG mu bar wannan maganar kawai zo ki shafa mai ki sa kaya mu ci abinci na amsa mata sannan duk suka fita ni kuma na janyo jakar kayana da jimmai ta shigo min da su na ciro basilin dina na shafa sannan na ciro riga da zani na sa tare da zauna zauniya a ƙasa na zubga gumi ina tunanin yadda rayuwa za ta kasance a cikin wannan gida. ni da ke fito mace abinci mana kin zauna a nan kina ta tunani hamida ta leko tana min magana na tashi na bayan ta muka nufa dainin da gurin kansa abin kallo ne bare kuma yadda aka kawata kan tebul din da abinci kala kala kamar yadda na ga sun zauna haka ne ma na je na zauna ina ta raba ido duje maimakon ki sako kaya marasa nauyi shine kika jiggo ta tamba ne murmushi kawai ban ce komai ba saboda ko ta ce na je na saka marasa nauyin to ba ni da su dan haka shiru kawai shine a wajen shukura ta fara zubawa kowa wanda ya ce yana so ni kuwa mun ba ma sanin abubuwan na yau bare ni ma na faɗi nawa ra'ayin ko da aka tambaye ni ma cewa ne a bani ko menene zan ci dan ni babu abin da ba zan iya ci ba in dai na ci din ne ai ta zuba min farfesu na naman kaji da ya sha kayan kamshi na lashe lebe na sama da ƙasa yo yaushe rabon da a haɗin ta miƙo min har da sako min wani cokali mai yatsu na kuwa cire na ijiye shi a gefe na zura hannu ina ɗauko tsokar kazar nama ina dinnawa cikin bakina ana ta hira amma nisan bana sauraron su nama na kawai nake ce ina korawa da lemun kwakwa mai ɗan karan sanyi da ya sha madara har wani garɗi-garɗi yake yi alƙur'an haka muka gama ci kowa ya yi harkar gabansa ni kuma tunda na samu tv na zauna ina ta kallo shirye-shiryen su yana da daɗa bani sha'awa da ƙara ƙarfin gwiwa wajen sanyin aikin jarida sallah ce kawai take iya tayar da ni daga gaban talabijin ɗin nan ko da na yi sallar isha'i dawowa na yi mu ci gaba da yin kallon da kuma mutanen gidan kowa ya tafi yin harkar gabansa a dan bacci ya dauke ni ko da uncle Ismail ya dawo anan ya gani ina ta bacci kan kafet na yi rushe rushe tamkar wacce ta sha abin mai kawu ya ce a maida ni daki kan gado jummai ta zo ta dinga tashi na amma ina na ki tashi saboda wani irin nauyin bacci da Allah ya sako min a ranar haka mami da kanta ta yi ta tashi na nan ma shiru sai kyale ni suka yi sai da ankul ya gama cin abinci ya tashi da kan shi dauke ni ya kai har gadon shukura ya ce mu kwanta kafin nima a siyo min nawa muna bacci na dinga yarbawa shura kafafuwa na a jikinta tun tana man kawaici har ya zamana ta dawo tana duka na wanda ban san tana yi ba ma saboda tsabar bacci da na'urar sanyi a banka da ba sabon ba da asuba take ba mu labari kuma ni dama ba gwanar iya ba da haƙuri ba ce tun ina karama ballanta na kuma da na fara girma wai dai ba za ki ban hakuri ba na kalle ta da mamakin jin abin da take faɗa sai kuma na shiga yatsa na fuska alamar ba fasan bada ba dije ta zo in ji mami a ƙasa cewar mai yi wa su da gyaran ɗaki da wasu ayyukan da suka shafe su wato lantana na tashi da sauri na bayan ta don ba hakurin nan zan bayar ba domin kau ko mai za ta yi min a zazzaunin na tarar da su na duka har kasa duk na gaishe da su sannan cikin murna da murmushi kawun nawa ya ce da ni rije ki saki jikinki a cikin gidan nan saboda ke ma ya ce kamar yadda suke 'ya'yana, babu bambanci duk abin da yake so ki gaya min ko ma mi gata nan a zaune uwa ce a gare ki ina son ki bi umarnin ta kamar yadda sami da suke yi mata sannan insha Allah zan samar miki makaranta ki ci gaba tunda kin kammala sakandare me kike son ki karanta ne da dan kar na je na yi miki shishigi cikin rayuwarki na dinga soshe-soshe saboda wata kunya da nauyin sare suka kama ni a lokacin ina murza idanuwa an ce kawo ni dai ina son na gana ya yi aikin jarida ya ce a a a a gici za mu samu mai jiyo kwakwaf a duniya kenan masha Allah daidai to Allah ya tabbatar da alkhairi insha Allah zan yi kokarin ganin kin cika burinki na rayuwa tashi kije Allah ya taimaka amin kawuna gode yauwa ba na son wannan kawun da yake kira na da shi kira da sunan da kika ji mutanen gidan nan suna kira na wato dadi na yi dariya ina rufe fuska da tabakan hannaye na tare da tashi na tafi natsan hawa bene saboda tsoron sa nake ji duk sanda zan hauji nake kamar za a turo ni na gangaro ko na yi baya idan ina hawa har na kusa gama hayewa sai kuma na dawo na sako na koma falo sai na tarar basa nan fitowa ne idan har ga Allah ba na son zama guri ɗaya dan bahaushe ya ce zama guri ɗaya tsautsayi ne lantana na gani za ta shiga mota da sauri na je na tambaye ta ina za ta je ta ce jefa ne za ta yi na haɗa hannuwa ina roƙonta akan dan Allah ta tafi da ni na raka ta aiko ta ce to na shiga maka tafi ina ta sake ganin birni da suke abubuwan su cike da birgewa. ina biye da ita har ta kammala sayayyar maka dawo mota direba ya dawo da mu a farfajiyar gidan muna shiga da mota na hango matar kawo Ismail wato Hajiya Abida mami da kawarta suna zaune a kan fararen kujeru da ke zagaye da yar balkoni dan farfajiyar mami mun wuna kalau ina yi ne Hajiya na gaishe da mami ya kawarta cikin ladabi mami ta amsa da fara'a kwaro kuma ta ɗebe ni ta watsar miƙewa ne na shige ciki a abuna ina shirya na kofar da na rufe da kallo ina hararta tamkar ita take amsa min gaisuwar da wace ce wannan karki ce min sabuwar mai aiki kika dauka haka ba kiya tsoron abin da zai je ya dawo. Mun hm, hajiya ba yar aiki ba ce diyar mai gidan ce yar kanwar su ce da ta rasu. Shekarun baya ayya to ai kuwa tamkar ita ta yi kanta tab ni ba bana son rikon ƴaƴan 'yan uwan miji akwai su da ke sassi na ga shiga tsakaninka da mijinka. Anya ko wannan fa yar ƙauyen ƙayo ce fitik kawai dai dan tana da zubin manyan mata ne ga kyau tamkar ita ta kera kanta ai babanta an ce babin latani ne shi ma bai jima da rasuwa ba Allah sarki to amma dai ki yi taka tsantsan insha Allah ɗakin mu na shige ina mai yage jabin jikina yaya shukura ce kawai a ciki yaya hamida Bata na. nan assalamu alaikum wa alaikum salam ogan ni ya dije na murjike fuska ina gyatsa na bakin Yaya Hamida an tsina wannan sunan fa in jiwa ƙarya kike bayan ke kika ba mu labarin a ina aka tsine jiya ko shekaran jiya. Na sheke da dariya ina kallon kaina a madubinsa mai tsaho zaka iya ganin kanka ga ɗayan ka a tsaye. Suna na na Khadija ko ummi na yadda baffa na ke gaya min sanda yana raye. Yaya Hamida ta yi murmushi kai tana kiɗa kai ban ɗakin. na shige na yi wanka sosai kafin na sauya kayan jiki na zuwa ruwan riga marar nauyi irin sarabar makkan nan jefi jefi mukan taɓa hira da yaya hamida har kawo ya dawo ya ce a kirawo mu duka kawo sannu da zuwa yau yar kawo duk da dai na ce ba na son ana ce ban haka ba dai matsala ko babu kawo yau mun yi magana da wani professor a nan jami'ar da zaki fara ya ce suna shirye-shirye ranar da za su sanya ku fara lecture saboda haka kafin sannan ni dai na yanko miki fam a senta ɗin da su Hamida suka koyo British English saboda ki sake wayewa da ilimin sa Alhaji wai British English Center dai iri ta me ya faru mm, Alhaji gani ne ta yi tsada Hajiya Luba ma kasa sa'irta ta yi to sai aka yi yaya ina ruwa na dan ta kasa sa'irta ni Khadija ba ƴata bace kafin na samu nawa ƴaƴan wa na fara samu a duniya mahaifiyarta Jamila daga ni sai ita kuma duk duniya babu wanda nake so sama da ita duk cikin ƴan uwana kuma gudan jinin ta wadda ita ma ƴa ce a gare ni ni zan kyautatawa shekara nawa ina roƙon a bani ita na rike hakan bai samu ba sai yanzu kar ki bata min rai hajiya yau kaji da wanda zaki fara attending classes din su na tsawon watanni uku ne ka tada Hamida ga master card dina da safe ki kai ta shopping ki sauya mata da irin shigar mata nan ku ba tilo din kuna ki kai ta salon a gyaro mata kanta a mata komi da komi ni dai shiru na ina sauraron kawo tamkar a mafarki mami ta yi kwafa tana kada kafa Alhaji wannan gyawan ai ba na Hamida bane sai dai ko direba ya kakkaita amma ya za ta katse ayyukanta ta ta kai ta ko ina to hajiya ai gidanki ne ya'ya kuma naki ne ko shikenan yayi kyau ka da ki shirya da sassafe ni zan kai ki ko ina je ki ɗebi abinci ki ci ki kwanta kaɗa kai na yi na na gudu daki ina jiyo sanda ya koma falansa mami na ta tsaki tana mai mita da ma na taya ta na gaba ɗaya ya sake yi sanyi a dararen na fita na shiga kicin na zuba abinci na ci a can na koma ɗaki na kwanta saboda banda nauyin bacci ina jiyo sanda ya shigo da ta dawo suka hau bata labari a haka bacci ya awon gaba da ni ban san sanda suka daina magana ta ba washe gari da wuri na tashi na shirya na wanke ban ɗaki saboda na fara gane kanshi da amfanin wasu abubuwan da ke cikinsa suna ta kumbura fuska a haka na bi su na gaggaishe su ranar kawo ko abincin safe bai ci bai ce mu je wurare sosai ya kai ni yanar komon kayan yan gayu da atamfofi da laces da materials a baya su ma fal da takalma da jakunkuna har da kayan kwalliya da na man shafawa ya ya ba wa telo ya gwada ni daga nan muka je salon aka wanke min kaina aka gyara mun kafata da farata na wallahi tamkar ba ni ba daga nan ya biya da ni kasuwar waya ya siya min dalleliyar waya ta zamani wallahi tsabar farin ciki ban san san da na sa hawayen daɗi ba na ce kwarara wa kawo a ranar dai gaba ɗaya ya cinye ta muka yi a na sannan ya dire ni a gida ya wuce kasuwa british english learning center ruwa na shiga zariya lokacin da direba yi fakin mota a harabar wajen fitowa na yi da kyau ina har hada tafiya ta ko da wasa ban taba asashen kasancewa ta a cikin jajayen kunnuwa ba gyara zamar rigar a bayar jiki na nayi na shiga cikin tamkar a kasar waje haka wajen yake sai haɗa-haɗa ake yi classes ne sosai tamkar makaranta kowa ka gani a wajen nan kasan dan wani ne wai yau ni dije ce a cikin manyan mutane alhamdulillah ya rafe zuwa ne na karbo id card dina da sauran abubuwan da za a bukata na hand out da books ajin mu aka ni kowa da kwamfuta a gabansa da iyafis sakala a jikin kunnen sa wurin zama na aka nuna min na zauna ni ma nayi duk abin da naga sauran ɗaliban yi, sosai ake koyar da mu ilimin turanci da yadda zamu dinga magana irin na British English but oral and written sosai nake enjoying lectures din da Mr. Charles yake koya mana gashi yan ajin kowa kansa a waye gaskiya birni ta yi ba irin karkarar ba masu duhun kai lalle ilimi na kai ka inda baka taba zata ba haka dai malaman suka yi ta koyar da mu duk sati banda ranakun hutu weekend kafin ka ce me mun kammala koyon turanci kasar ingila hakika idan na yi maka magana na juya baki da turanci ba lalle ka ce ni ce dije oganiya ba saboda gaba ɗaya yadda nake magana a hankali cikin turanci da iyawa kai ka ɗauka wallahi baturiya ce cikin haka aka fara lectures na university sai na mayar da zuwa koyon turanci ranar asabar da lahadi kawai yau ni dija ce a jami'a sosai muka fara lectures babu wasa kullum direba ne yake kai ni ya dauko ni kawo ismail ya tsaya min tamkar ubana matsala ɗaya nake fuskanta a gidan nan bangaren mami da yaranta ban taba sanin ana tsantsar kishi da hasara tsakanin matar kawanka da 'ya'yanka a kanka ba me yasa oho na bawa kaina amsa wallahi duk iya tsawon shekaru na da duhun kaina a lokacin da ina ƙauye na ɗauka gajiyar la abin da yasa take min haka saboda na zo a yar ne na ɗauka lokacin da na dawo dangin mahaifiyata zan ji sassauci yanzu a gidan nan gaba ɗaya mami da su iyaye shukura da yaya hamida ba sa shiga shirgi na tsakani na da su sai hantara da gyara kawo ne kawai baya min komai Muna kokarin ganin ya yaye min kuncin rayuwa kai ko siyan katin shi ke turo min ba na siya ga bani kuɗi da yake akai akai jin na sake tamkar mahaifiyata wallahi kuma suna kama sosai da mahaifiyata ya nuna min hotunan su sanda suna ƙanana na fara zuwa lectures a jami'a sannan ina zuwa ta hafiz a islamiyyar da ke bayan gidanmu ga british english learning center da nake zuwa ranar wiki inda yamma na ƙara wayewa kala ta fito na murmure kai idan ka san dijan durbin a baya ba za ka taɓa cewa ni ce na Khadija a yanzu ba saboda yawan faɗan da siya Hamida ke takala na da shi yasa kawo ya raba mana ɗakin kwana akwai wani karamin ɗaki da ake zuba shirgi ran nan yasa aka ɗeba komai aka saka madaidaicin gado mai cin mutum ɗaya ya ce na kwashi kayana na koma can hakan ko aka yi na tattara na koma can Hajiya ta ce ta shiga zagaye a ɗakin ta tunda Alhaji Ismail yake waje hidima ta fara jin haushin hakan. Ta kuma ɗora yaranta akan network ɗin tsanar Dijen wayar ta ta janyo da ke caji akan dressing mirror ta kira Hajiya Lubna. Bugu biyu ta ɗauka ta kara a kunnen ta hello hajjaji na'am hajiya abuda ya gida ina yara na suna nan kalo hajiya kina gida ne ina gida dawowa ta ofis kenan to ganin nan zuwa lafiya dai ko hajiya hanke dai bari labari ba zai yiwu a waya ba shiryawa hajiya Abu ta yi a ta dama already ta gaya wa alhaji ismail za ta fita yau direba na sauke ta ta shiga ciki ran ta ɓaci bayan sun gaisa ne hajiya abuda ta sake jin tsaki a karo na ba adadi hajiya subhanallah me ya faru ki bari kawai ashe yarinyar nan munafaka ce shugo shugo ba zurfi tai mana ai alhaji ya rufe ni hajiya ke kin ga hidindimu hmm kin sa na a duhu wace ce haka yarinyar nan mana da da kika dauka yar aiki ce kin ga uban burin kuɗin da alhajin yake mata hmm ki bar dangin miji ba su da farin cikin da ya wuce shiga tsakaninka da mijinka ai na gaya miki na ce ki yi taka tsantsan ba ki ji ba wallahi na dauka tun da yar kauye ce irin makarantun nan haka na ya ku bayi za a sata har na ce su shukura su haɗa kwantan kayan su na tabbata ashe ashe yanzu me ya faru ita santa din nan ta British English me yin tsada sabuwar nan da aka shekarun baya ko ita dai wadda har hajiyan badawa ma ta kasa shiga nima da kyar da jikin goshi na da magiya wallahi yadda ya saka su hamida lokacin ya ce ta yi tsada yanzu ko kuɗin da ya yi dabalin na gane hajiya nima nan ba samar ba ne kaɗai ya yi to wallahi ina kai da yayan ko mata fam ta fara zuwa ga biyu kenan ma ya sa mata admission ya ce hamida ga masta kat ɗinsa ta kai su shopping mall ta siyo mata komai ta bawa senegalese tailor ɗinmu ya mata ɗinki kai ka tarar ubancan alhajin wallahi Hajiya na ce masa sai dai direba amma Hamida ba za ta ba Shi ne ya harzuka ya ce shi zai kai ta in karkare miki zance dai ya lafto mata uban kaya ga latest waya da ta ta su Hamida ga kayan gyaran jiki ke kin kai dai dawo da ita a rana ɗaya tar komai designers wallahi Hajiya hmm ai ya kawo min Allah ka kai a gida kuma Hajiya yar sa ce wallahi yar kanwarsa ce mai rasuwa ke da ba haka ba ai sai mu ce aurenta zai yi to Allah ya sa ba aure a tsakani to hajiya ki tashi tsaye zahiri yarinyar nan ta zo da dan asiri daga ƙauyen su ke yan ƙauyen nan fa wallahi wasu ba Allah a rins ni ma nayi tunanin hakan domin Jummai ma ta fara gaya min haka to ai ko bata isa ba ba za ta sabu ba wallahi ina bayan ki hajiya ki kuma nuna wa alhajin bacin ranki kawai akan haka ai wani irin murdaddan hali ne da shi wannan botsatsan idan ya tsaye da ra'ayin abu wallahi baya canza shi gaskiya alhaji ya bani mamaki ya baki ko ya bani duk cikin uwan nasu ba wanda ya ce zai karbe ta sai shi uban tausayi saboda an gaina da abin duniya yanzu sai fifita bare akan ƴaƴansa wallahi ban taba kawo abubuwan da zai yi mata sun kai haka ba shi yarinya yaya iska sumi sumi da ita zuban muna bakai wallahi na dauka ta Allah ce yarinyar nan za ta dauki maraicin ta ta iya talaucin ta shegiya wai mascom za ta yi hmm. Allah ya shiga tsakanin nagari da mungu hajiya amma dai yarinyar nan sai kin yi da gaske kar ta raba uba da 'ya'yansa. haka dai hajiya abida da kawarta suka yi ta aibata dije hajiya ta jima a gidan kawarta na sake mata famfo ta dawo gidan ranta a ɓace mayar mami na jiya alamun ta dawo ina tsaye a gaban yayi shukur ina roƙonta da taimaka ta gaya min ma'anar wasu kalmomin mami ta bugo kofar ta shigo ta dube ni a harzuke tana ajiye mayafi me haka mami aiki za ta koya min na bata amsa ina nuna littafin hannuna Yaya shukura ta ije biran hannunta tana kallon mamun a tsorace. Minin din wasu wata ne ta ce dan Allah na gaya mata. To idan kin gama ki zo daki ina neman ki. Kada kai ya shukura ta yi ad. Bice ta gama koya min ta shige ɗakin mamun ina je san da mamun ta saki ni kuma ne sauran haihuwa sama gudan. kar ma na jiyo abinda zai hana na bacci. Da haka zaman namu ya kasance yau daɗi gobe babu daɗi. Wani lokacin har faɗa take janyowa tsakaninmu da siyaya Hamida. Hutun first da aka fara yi mana mai dogon zango kawo ya sa na shirya da rebe ya fara kai na gidajen yan uwa mahaifiyata da suke nesa da su muka fara zuwa na yi sati biyu a gidan kawo Kabiru sun ji daɗin zuwa na suka mun sha tara ta arziki daga nan kawo yankan min tiket na garin Lagos inda kawo Hashim yake tab DJ a jirgi na dan ya cika kadan ina ta kalle kallon cikin jirgi da kyar na saita na muka ƙarasa birnin Eko. sati na biyu a can nan ma kafin na dawo gida da ɗimbin kayan alkhairi duk inda na je sun mini kyauta ta mutuntawa daga nan kawo da kansa ya zazzaga ya da ni gidajen yan uwa na cikin Kano na gaggaishe su lalle dangi rahama ne da yake hutun wata biyu ne kawo ya sanya ni a computer school inda na yi certificate na tsawon sati uku ne hakika duk wani gata kawo yana yi min shi gashi yana da taimakon al'umma mabugata da masu shi yana taimakawa maraya ga foundation da yake da ita na tallafi gaskiya kawo mutum ne saboda taimakon da yake yi ne shi yan kasuwar manya da masu kananan sana'o'i suka haɗa kuri'a suka tsayi da shi shugaban kasuwar sun ga saboda taimako da yake yi wa masu karamin ƙarfi a kasuwar kuma doctorate degree ɗinsa ma honorary doctorate ne da university of east london ta bashi so mai saurare kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa mun gode